ga watan Februari watan biyu shekara ta 2015 miladiya ga ma wannan masallaci masallacin Abu Ubaida ibn al-Jarrah inda muke gabatar da karatun musallati sati a cikin al-Ibana littafin al-Ibana an usul diyana na Sheikh Malami Abu al-Hasan al-Ash'ari Imam al-Mutakallimin rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatu muna cikin albabu sabi'u albabu sabi'u ana magana kan al-istiwa 'ala al-'arshi ذكر الاستواء على العرش يو زامو تشغب دا عند مكفايا زامو tashi eh, ayoyin da malam ya ambata a cikin suratul najmi wanda ya yi kokarin ya danganta lamiran ga zuwa ga Allah mudaukin sarki a yayin da fassara mafi yawan malamai wadda kuma ita ce mafi inganci ba ana jingina lamiran zuwa ga Allah bane ana jingina zuwa ga Jibril malam faro muna daga gabat dalilun akhar duk da dai mun karanta wancan na biyu da amma mun maimaito da muharo daga can dalilin akhar wala mustafa mai jamu da baki yana dan fama da mura ta da shi muke dai amma dai yana dan fama da mura shi yasa malam isa zai karban mashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله دليل آخر وقال جل وعز وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام waɗannan ayoyi mun mamaita sune ne saboda mu tashi daga gabat dalilun akhar wani dalili na daban na cewa Allah dokin sarki yana sama malam yace waje Allah yace waje a rabbuka ubangijinka zai zo wal malaku alhali mala'iku saffan saffa suna sahu sahu zai zo wannan maji'u ta zuwa daga ta zuwa ce ranar alkiyama a lokacin da Allah zai zo ya hisabi zuwa daga sama wannan tana daga cikin ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda ka nuna Allah yana sama don ko mai tawili in yayi tawili nan sai ta bashi amsa akasin abin da ya kason ya ce wani daga cikin mu'awira masu tawili ya ce wa a amru rabbika aka ce ba wa a rabbuka ba waja amru rabbika al'amarin ubangijin ka zai zo kamar da suka yi tawilin idza eh, baqiya thuluthul layl al-akhir yanzilu Allah tabaaraka wa ta'ala sun ce yanzilu amru Allah tabaraka wa ta'ala ko suka yi tawili wani salaf na mai san musu raddi ga wannan yace to yanzilu da mudoki cewa amru Allah din ko yanzilu min inda man yanzilu daga wajen wa ya ka ce a koda cewa an kai ba Allah zai sauko ba Amur. to Amur din daga wajen wa yake hitowa daga wajen Allah to kaga yanzu ta nuna cewa Allah sama yake nan. kila an fahimta to haka nan waje a rabbuka ta nuna ko da ka ce ba Allah na aka miji ba to amma ta nuna je maji'u daga sama na zuwa kasa ina fata mu gane wannan Allah da ke sarki ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu ya fi dhulalin min al ghamam shin suna jira ba su imani sai Allah ya zo musu cikin wani duhu na girgije sai Allah ya kece girgije ya zo musu sannan za su imani su wanda aka karanta ma'ayoyi safe da ya musu ki imani cewa illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al shi ya nuna sama sun zai sama suke ba kasa suke ba to wannan da ayan mun karance su mun mamaita ne saboda mu tashi wa qala thumma dana fatadalla وقال ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى wannan ayoyin da yake mun fassara su akan fahimtar malam satin da ya gabata na cewa duka suna magana kan Allah sarki yana mai damiri to ciki kuma yana son ya hukan hujja da cewa Allah sama yake don cewa da yayi iz yalqas sidrat in cewa da yayi wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha to kuma duk malamai sun yi tifaki sidratul muntaha sama take sidratul muntaha a sama take sama ta bakwai ko wuce sama ta bakwai in muka diba hadisin isra wal mi'raj zamu ga haka to tunda sama ta bakwai ko wuce sama ta bakwai take to kuma ya ga Allah a can sidratul muntaha ya ga Allah kenan Allah sama yake ko da shi na malam kai sunan ya kason ya kawo hujja sai dai kamar da aka ambata mafi yawan malaman tafsiri wanda kuma shine tafsirin da inganci da mai rai a cikin wannan ayoyi duka suna komawa ga Allah ya suna koma ga Jibril in ba zamiri guda ba asali dai farkon aya Allah na cewa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة Wahuwa bil بالأفق a'la summa dana fatadalla wannan in mun ka hada ayat ta farko zuwa nan sai mu ga jibril ta nuna don cewa ya Allah da sarki ya rance da wan jam' wan najm idan hawa kalimar najm anan ma'ana tauraro akwai wan najm mai ma'ana ta haki ko kuma a grass waɗanda hakukuwa na ƙasa ehem grasses hakukuwa na ƙasa waɗanda ba su mikewa dama akwai shajar wanda ke da eh, ke mikewa kamar iccen darbejiya iccen mangoro to shi ko wanda ka kwanta ya yado kasa shi aka ce manajar shi na faɗi can cikin suratul rahman ko wan najam wa shajaru yasjudan to da najam a can cikin suratul rahman ana nuhin itace ko kuma ana nuhin ganye wanda bai mikewa sama wa shajaru da icce mai mikewa sama wan da icce wanda bai mikewa mai liyaliya mai yado kasa yasjudan duka suna sujuda ga Allah madaukakin sarki wancan daban ita kuma wannan najmi kalimar najmi tauraro duka abin da ya fassara ya bambanta mai cikin aka yi ta ambata shajaru to da ambata shajaru an ka ce najmu to duk dangi gudana to shi ko na an ce wa najmu sai an ka ambaci hawa da ambaci hawa to najmu dole zaka fassara shi da mi da tauraro to aka ce wa najmi Allah ce na rantsa da tauraro idan hawa idan ya kwado kasa kaga haƙi ko bai Eh, wanda aka kwance kaga ba kasa kai ba ko ba haka ba naji hawa sama yake wan najmi idha hawa a ah, inna zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin rujum eh wanda aka jiwa shi da da su Allah da ke sarki ce wan ina rantsuwa da tawaru idan hawa a lokacin da ya balle daga gurbi ne zuwa kasa ni Allah ka rantsuwa saboda shi yace ma dalla sahibukum wa ma ma dalla sahibukum mutunan ga tare da ku annabi Muhammad sallallahu ma dalla bai jahilci shari'a ba kalimar dalalu da waya duk ma'anarsu ga Hausa bata amma dalalu ana sa ta idan rashin ilimi ya zo kai abu da kai abu da ilimi shi sa wala ghayrul maghdubi alaihim wal aka fassara qalin ga nasara saboda suka abu cikin jahilci ehin zalla dai bata ko ko rashin ilimi to manzon manzon nan naku wanda aka turo muku ba matacce na ba ba marashi ilimi na ba ba jahili na ba sanawa ma gawa bata kuma ta wajen bangaren aiki ita ce gawaya ko da ka san abu mai da kyau ko ko kaza ka sani kayi karatu an baka aikata abin da ka sabi Allah alhali ka san sabona shine gawa shi yasa Allah ya da ita ga Annabi Adamu alaihi salamu tunda annabi adamu Allah ya ce kai ya ci hicci ko ba haka ba kuma ya yi maijan kunne kuma sai ya ci shi yasa Allah ya ce asa adamu rabbahu fagawa sai ya gawaya gawaya kai abu alhali ka san kurena ka san laihina to duka ka hada su annabi Muhammadu bai da ku daya bai kan jahilci addini ne kan ilimi yake sannan bai gangancin saba ma Allah ko da ya sani ma dalla sahibukum wa ma gawa wannan ta nuna wanki annabi take da bai kenan din ilimi na cikina ko ba haka ba zuciya ka tsariya ba ilimi na cikina shi ko aiki na wajena to a cike da waje annabi bai saba ma Allah ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa nan ta ki harshen manzo sallallahu alaihi wasallam bai magana bai furutawa bai karya ehe wa ma yantiqu anil hawa bai magana daga son zuciya bai sha ci wadai kaga wannan ta ki harshe nai tunda annabi na to sai an bace harshen ko ba haka ba don babban makami ga mai magana shi ne harshe da malami da da duk sauran wanda zai gunwani da harkar fasaha ko harkar wani abu ta magana sai an taba mai harshe duk gaskiya su aka yi ga kowa amma babu wanda an kai sun ya faɗi gaskiya kamar mai wa'azi ko ba haka ba kamar yadda in an ka ambaci kila lalurorin mata sai kaga an ambaci a karakar zira ko ba haka ba ta wannan saboda shi an ka bukatar su kiyaye kamar an ka ambaci ga mai mawadaci sai ka ji an ambaci rowa ko an aibata rowa ko an ambaci sadaka saboda mi saboda hali ne shi ko na an kai sun ba karhi to annabi sallallahu alaihi wasallam tunda al'amari ne na faɗi na ajiya wa ma yafiqu anil hawa ko bai magana ta sun zuciya in huwa shi duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ka wadi ba komai na ba illa wahayun face wahayina wahayin nan yuha da aka yi mai wahayi wahayi aka yi mai ko ma kana li basharin an yukallima Allah illa wahaya ehin yuha ai komai aka kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya to wahayi aka yi mai ko to wa direct daga Allah ko ku akwai wasu da sai aka ce allamahu shadidul quwa wani mai matsanancin ƙarfi shadidul quwa mai matsanancin ƙarfi shi ya sanar da manzo shi ya sanar da shi manzo to kaga shadidul quwa a wannan siffar ka san mai ita shine jibrilu alaihi salamu allamahu shadidul quwa don ka ƙara cewa jibrilu na zumir ratin shi wannan jibrilu na bai tsaye zanne da kyau tsaye da kyau kalimar mirra a larabci na ɗauka ma'ana biyu ko ta wani mai ƙarfi wanda ba a yi tarewa a kwace ma abu suna cewa fulano rajulun zumirra ko haikewa ne in ya tafi ba mai tare shi zumirra ko kuma ana cewa irin wanga wanda mata ka ce matsaye da kyau zanne da kyau ko abin so ga kowa ehin sai a ce mai zumirra ibnu kathir ya ce duka sifofi suna doka ga jibrilu don kyakkyawa na shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifu min kyakkyawa na sannan kuma kowa ya zan karhi gare don faja'alnaha aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan kaga ya ya zan kari so sai ce to duka kalmomin zumirra suna dokan ma'anonin to kaga waɗannan ba sifa Allah ta ba ko ba haka ba shadidul kuwa ba Allah ne ba siffa Allah ta bane zumin ratin ba siffa Allah ta bane fastawa ba siffa Allah ba bace don kalima istawa in ta Allah ce sai an haɗe mi inda take sai an sa ala bayan ta sannan a sa al'arshi bayan ala shi ya ka'ida su ce duk inda istiwa ta zo inda tana nuna sifatun min sifatin lahi ta'ala to sai an biyo ta da ala bayan ala a biyo ta da al'arshi in ba ce haka ba to ba ta Allah ta ba wannan istawa kila fahimta fassawa ala zuhurihi a ma balaga ashuddahu wastawa ataina hukuma wa ilma can su cikin sota Yusuf da sauransu ko eh su mastawu ala zuhurihi to kaga duk sai sifofi ba na Allah ba ko to haka nan kaga su ratin fassawa don ba a ce fassawa ala arshi ba kaga ba Allah bane istawa dama in ba a sa mata ila ba ba a sa mata ala ba shine mi shine a eh, abin da an kai beka da waɗancan abubuwa to ka cika su shi ya isa ba an yabai da ƙarfi ko an yabai da ilimi ko an ce allama ku ko ba haka ba to wasastawa sai kuma ya daidaitu cikin mi cikin waɗannan siffofin da aggare ko kaga jibrilu allama wa shadidul quwa ehem ya gaba ayat wa huwa bil ufuqi a'la shi wan wa huwa wa huwa to kaga ko jumlar gaba za ta faɗa mami wane ne ba Allah bana to an ce bil ufuqil a'la kalima ufuqi ba sama an kace ba kalima ufuqi ba arsh an kace ba ufuqi wato wannan sarari wanda aka kusa ga samaniya da a ce abinda ya hudu samaniya wannan ufuq jibril mazo sallallahu ya faɗi haka da kai ne yace wata rana ce jibrilu ina son in ganka cikin siffarka sai ce to gobe wa gobe lokaci daidai zuhan da hansi hadisin jabir yace da hantsi ka daga sama za ka gani yace hantsi na yi kowa gari. ni daga sama fara'aitu aitu jibrila kada saddal ufuka saddal ufuka sai wanda kalimar ya rufe duk sararin samaniya hilin na wanda a tsakaninka kai mai kallo da jikin sama shi aka ce ufuk to kaga Allah ku ba na yake ba don Allah ko da ka ce fis sama'i ka ɗauka gaba ɗaya ko ko ka ayyana wuri ka ce alal arshi ba ufuk ba ko to kaga huwa bil ufuqi al a'la to kaga jibriluna aka ce yana birbishin manzo sallallahu alaihi wasallam yana birbishi to ko birbishi don ka don ka azanan kusa yake ko kusa wanda aka dan taba a taba sai ya ce al a'la ko na can kusa ga samaniya wa huwa bil ufuqi al a'la to da ya gane can sun madana sannan ya kusanto fatadalla ya ƙara kusantowa kila fahimta wannan sifar wata mai mai wanda shigo duniya ya ƙara kusantowa ya ƙara kusantowa ai wancan da aka cewa an ga Allah ko ba haka wannan suka cewa haka na hakan ibn abbas ya fassara aya kan haka ko ai kokare yake ya ce ya ga Allah amma yana a can sama ko lokacin da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya isra'i ko ya wuce sama daya sama biyu sama ta uku sama ta bakwai ya wuce da ne kai can inda ya kai ga masu cewa ya ga Allah ai can ya gane ko to amma wannan ka kula ba cewa an ka yadda shi Muhammadu yadda ya ga Allah ba eh shi wannan abin da aka son Muhammadu ya gani aka son a faɗa ma ya gani shi ya taho kaga kenan wanga ba Allah bane Jibrilu na tunda summa dana fatadalla ya kusanto manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kusanto shi fa kana qaba qausaini aw adana fa kana sai ya kasance shi da manzon sallallahu alaihi wasallam qaba kwatankwacin tazarat shine kaba tazarat kausaini wurin lankwasa baka biyu in kan lankwasa karin baka da inda na aka daura wannan zare da inda aka daura wannan zare su a kausaini ko to wurin in kusa kusa ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya zama tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar tsakanin lankwasa baka zuwa waccan lankwasa baka kila mun fahimci wannan au adana kai babu kari babu rage akwai musulmin qur'ani musulmin qur'ani dama duk inda a cikin qur'ani sai an bincika wa ka magana to Allah ka magana to Allah kuma yana magana ka san ba shakku kai ba ko Allah na cewa kamar kaza ko kuma kaza ina ganin irin kai dan adam ko ko wanda bai san gaibi ba ko ko bai iya ayyana daidai wa daida shi ya kamata ya ce kamar zuwa dai ɗari haka ko ko kusa ga haka nan ko shi ma ina ganin sadda ka ce haka bai kidaya ba inda ya kidaya da ya faɗi a namba wadda wadda a daidai ko to bari Allah shi yasa suka ce in au ta zo sai an jiyi magana yake magana irin au irin wannan takan zo wajen adadi ko ko takan zo wajen lissafi kuma Allah da kai ne ka magana ko a Yunus ya ce fa arsalnahu ila ila ila mi'ati alfin au yazidun ehin can annabi Yunus alaihi salam ko lokacin da Allah aike shi ga wasu al'umma suka ki imani dan hasala ya gudu kuma falta kama hutu ko ki ya haɗe shi daga baya da da yayi istighfari laula eh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce laula annahu kana minal musabbihin la labita fi batni ila yawmi yub'athun abin da kasan ce kawai dai da Allah ya tsira da shi na dama sai dawo sai ya tahi zuwa sai Allah ya ce ila mi'ati alfin au yazidun muka aika shi zuwa mutum kus dubu ɗari au yazidun kaga Allah ka magana kuma ba a cewa bai san figo bai san number ba. ko ina cewa a ta cikin suratul baqara inda na kira cewa thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijarati au ashadd qaswa ko kaga au ashadd qaswa ya san kashe hijar au ashadd qaswa kuma yakhshawna rabbahum yakhshawna yakhshawna nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya to waɗannan suna daga cikin inda aka karatun aw cikin Qur'ani ya Allah ka magana uslubin larabci na yawwa ina magana da kai ni ambaci ba. kila zaka gida da ba. tun da ma abin wurin ana son a gida da abin sai in ni faɗi sai mai saurari ya ce kai kai kai kai kai ko ba haka ba kamar na na na ƙara irin yanzu wanda kawai mutum biyar sun ka gagare ko mutum goma sun ka gagare yi ya, ya yi babu ko ɗan mutum guda da ya imani nusa kenan ko shi za a aikawa yanzu ya wa'azi lokaci guda cikin yar tazara mutum dubu ɗari su be shi yanzu yanzu kira za ka yi mamaki ko ko dai ba su kai dubu ɗari ba kai mai saurare kila kana shakku ko eh ko ko yanzu a ce jibrilu zai iya hitowa daga can samaniya ya shigo sama duniya ya zazzalo ya karaso ya karaso har ya zan tsakanin da muhammadu kamar tsarkiya da baka ka ya ku kai haka nan ko ba haka ba to sai Allah ya nuna cewa eh haka nan na ba kari ba ragi kila fahimta ba kari ba ragi ɗazu batun jibril zuwa annabi muhammadu mi aka ganin mamaki matsewa ko to ba ƙari ba rage in ma akwai canji to dai ya ƙara da haka ya ƙara kusantuwa da haka ban gane kun ko kun gane ba abinda aka son abinda aka son kai mamaki to kusancin yayi haka ballantana ma dai haka yake sai suka ce da inda autattaho taho to tana akilin ma zikira للتأكيد ما ذكر إلى مئة ألف أو يزيدون kila ka ce kai wanda ya wa'azi yayin ya kwana wata da watanni babu wanda ya imani don haka ya hazu ka yadda ya kai yanzu kawai a yako shi cikin awa guda masu wa'azi mutum dubu da su musulunta ka ina ko sun haka haka kai haka suke in ma kana mamaki to dai kai sai da su yi haka amma ba su kasa haka shi ne kila gana magana mai magana sai dai su yi haka to mamakin da ya kai shi yasa aka sa mai awo to kuma shi ko Allah ba mamaki ya kai ba shakku ya kai ba saboda ni saboda Qur'ani ya sauka bi uslubil arabi kamar ka ce ka yanzu a ce mutum zuciya ta za ta zama mai tauri kamar duci anya ta kai karhin duci ko sai ce haka take in ma abin abin magana haka sun kai sai dai mu ce mama ta dara duci sai ce to dai na da dukin ko ba haka ba ehem sai a yi na mai wancan da an ka ce wani mai ka jikinka ehem yace an ka ce abu kamar kunu sai ce a ba kununa ba sai ce to in ba kununa ba zawuna sai ce a kunun daina ko ya dawo ehem to a dawo ka kila an fahimta to ashe kenan cewa da Allah madaukin sarki yace fa kana qaba kausaini tsakanin annabi da jibrilu kamar tsakanin lankwasar baka tsawon zaren baka au adana ko ba haka ba in ma kana ganin kamar abin ya yawa ko ana samun canji sai dai a samu ƙasa ga haka ba sama ga haka ba ƙasa ga haka sai ka ce to dole za ka komo ga daidai din ko to usulubul arabi na mutum na karatu adabin larabci ya zuri cikin larabci haka suka usulubi eh a ah, to haka ya zama to kaga kuma Allah ba haka yake ga mutum ba ko babu nassin da ya zo ce Allah na sauko a cikin duniya ya taho ya zo kamar da duk ayoyin da yan bid'a ka umarni da su na cewa Allah na hululi ka san duk suna fassara shi akan me akan ra'ayi wa a aqrabu ilayhi min hablil waridi ko ba haka ba ya idh yatalaqqa almutalaqqiyan 'an al-yamin duk wannan ai na ko mhm to mujiba fa kana qaba qausaini aw adana fa'auha ila abdihi ma auha nan na suka ɗan ganin da miri abdihi fa'auha sai da jibril ya zo fa'auha sai ya yi ya kawo sako ilawa ila abdihi zuwa ga bawan Allah sai suka ce dole a fassara zamir na hu kidin ga Allah saboda ni saboda ai zahiri ana ma ba a tawili a canza kalima wadda take sai in ba ta yiwa to ai ko kalima abdu ba a taba danganta ta ga wani wanda ba Allah ba ai jibril bai da abdu kila fahimta jibril ba shi ma abdullahi ko eh kuma nassin qur'ani ya kawo duk inda abdu abdu abdu ta zo cikin qur'ani annabi aka mishi ko wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina annabi aka mishi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi annabi aka nihi wa annahu lamma qama abdullahi duk annabi suka ce duk inda abdullahi ta to cikin qur'ani annabi aka nihi saboda haka ba bukatar wani sai ka dogon tawili abdihi nan wa fa auha ila abdihi zuwa ga bawan Allah kila gani wasu ba sun fassara a kalimar ma auhan Allah aka mishi fa auha sai Allah yayi wahayi ko haka batta ehin yayi wahayi saboda ni saboda shi asali sai aiku jibril zuwa ga abawansa ehin fa auha sai a ce sai yau aike ila abdihi zuwa ga bayan sai zan kalimar wahayu aike dun qa'idat ma wa eh, ma kana li basharin an yukallimuhu Allahu illa wahaya sai Allah ya wahayi kila gani ehin ila abdihi ma auha aya ta farko can cikin wannan najmi ta tsarkake annabi duka wannan najmi idan hawa ma dalla sahibukum wa ma ta annabi duka sannan mai bi mata ta ke zuciyar annabi da harshen annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ba haka ba sannan ta tsarkake ilimi ne na cewa ilimi ne ba nazarin dare na ba a'a karatu yayi allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma na fatadalla fa kana qaba qausain aw adana fa auha ila abdihi ma auha sannan aya ta gaba ma kadaba al-fuadu ma ra'a Allah madaukin sarki ya wanke hijiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga duk sanda ya ga Jibril ganin kware yayi mai ba irin wanda aka ne bishil ce kamar wani annabi din Jibril din ya gani kamar da aka gani ne ma kadaba al ma ra'a zuciya ba ta yi ƙarya ga abin da shi ya gani ba ko zuciya ba ta yi ƙarya mara'a kalimar ra'a ko ka ce abinda shi annabi Muhammad ya gani ba ko ka ce mara abinda shi zuciya din ya gani don fa'alu muzakkar na eh ma kadaba al-fu'alu mara shin afatu maruna ku kuna jaya da shi annabi alama ya ra'a kan abinda ya gani wala kad haqiqa ra'ahu ya saki ganin wannan da muka magana kai ne jibril kenan ko nazlatan ukhra a wani jikon ya saki gani ne ina ya kai shi inda sidratil muntaha to ko ba na Allah yake ba asasul muntaha ba na Allah yake ba sun bai fushin sama ta bakwai na asasul muntaha kasa ga kunsi take ba ta kai ma kursi ba ba ta kai al'arshi kaga kenan ba kuma ba ba ba na gare mu na cewa Allah saukowa ya bakin sidratul muntaha sun karu da Allah ko kaga jibril na kamar yadda nusus ka ambatawa cewa jibril ya kawo sidratul ha? sai ya ce bai wuce ko ba haka ba inda sidratul muntaha indaha kun sidratul muntaha akwai jannatul ma'awa aljanna makoma take iz yaushe ga jibrilu a wurin id ya sidrata ma ya lokacin da abinda ka ruhe magarya ya ruhe ta abinda ka ruhe iccin nan na ayoyin Allah ya ruhe ta ma zaghal basar wa ma idon manzo sallah, sallan bai karkata dama ko hagu ba ko bai yi sama ko kasa ba daidai wa gani haka ya ga jibrilu sai da kyau da kyau wala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika Allah ya ga daga cikin ayoyin ubangiji ne ya ga mafi girma Ka nan in anda inda Allah shi jibril inda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gani ba batun ayatu to wanda yake Allah dungurungum ana batun ayatu ga ba batun ayatu ashe wannan ka nuna ma jibril ya gani sai aka ce kuma ba jibril ɗaya ba abubuwan da manzo sallallahu alaihi gani wurin nan da yawa suke na ayoyin Allah kila fahimta wannan kenan ala kulli halin haka da fasara muku haka na Abdullahi bin Abbas ya Abdullahi bin Mas'ud ya fassara haka Aisha radiyallahu anha ta fassara haka zai Abu Dharr al-Ghifari ya fassara haka Abu Huraira radiyallahu anhu duk haka sun ka fassara ayat suka nace kan cewa duka tana magana kan jibril alaihi salam amma ka diba tafasir musamman tafsir Ibn Kathir haka take insha Allah ta'ala kasakan haka ba za mu kawo wannan aya matsayin hujja na cewa Allah sama yake ba ko a zahirin a zahirin ayoyi din amma hujjar mu a ciki hujjar mu a ciki in ba ko da ba mu doki fassarar ma hucewa da miran Allah aka miji ba mun fassara ta kan jibrilu Allah ya Allah aka miji cikin kalmomin ga jibrilu aka miji ba Allah ba ko muna da muna iya hissa cewa Allah ya sama yake cikin ayoyin ta hanyar mikai annabi sama ko ba haka ba Isra'il wal Miraj ko inda wa ta yi. ka gani ko to wannan kuma tana maganar mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda subhanallazi asra bi 'abdi tana magana kan isra'i ko ka saba suna cewa isra'i akwai cikin qur'ani haka yan mutata sun ka bace isra'i akwai babu mi'raji ko ba haka ba isra'i daga makka zuwa baitul maqdis isra'i kenan mi'raji kuma daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai ko to ina ne nazlatan ukhra ina ne wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra ina daga abu ai a sama ko hadisin isra wal mi'raj da ko ba cewa da Allah amma dai in muka dibi amaliyar aikin na tahiyat inda wa ya da inda yace ce da sauransu da abin da sun ka gudana sun tabbatar da Allah fi samani aka maka Allah ta ce gaba kala azza wajal wa qala azza wajalla li isa ibn maryam alayhi salam inni mutawaffika wa rafi'uka ilay wa qala wa ma وما قتلوا بيقينا Allah رفعه wa ajma'at al الأمة وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام الله متكسر كياتي مع عيسى ابن مريم inni mutawaffika ni mai karɓar rayuwarka nake isa in ajalinka yayi ni mai cika kani ne in ajalinka yayi ismul fa'ilina ismul fa'ili listubuti yana nuna Allah zai karɓi rayuwar annabi Musa ko ba annabi annabi Isa ne salam ko bai ce na karbi rayuwarka ba bai ce ina karbar rayuwarka ba abin da kaso in ce ba sigar fi'ili ya zo ba ko ballantana irin waɗancan yan zandikai masu kocewa yan qur'ani yuna ko ma wace annabi isa wai ai yara su ko wanda daga cikin eh, sanin su gumbi yana cikin wasu aka mana jiman na shekara 20 da wani abu suka wuce ko kuma wai da ayyaka ka hujja inni mutawaffika ni na kashe ka wa aka wasa ayat wai na na mutawaffika na na na yi ma wafati ta ku babu wanda ya taba wasara haka duk cikin malaman lugha sannan kuma duk cikin malaman tafsiri babu wanda ya ce ma ismul fa'il an gama ne ko dama sukan ce ismul fa'il sifa ce ta dullu ala thubuti wanda shine abin kaddam kadawamar da wada kake ko ba haka ba shi asfi'ili ya tajaddadu cewa ni mai kazana ba daidai ke da nayi ba in ina so in ce na yi na yi nika cewa pastor zan kawo shi in ina cewa ni mai yi na ko ba haka ba eh ni mai sa kaho wando guda da kaina ai ina iya shi ta kamihi ko ba haka ba ina iya yin haka ne shi ta kamihi amma ai na sa kaho wando guda da wani ko ba haka ba ya nuna nayi ko ba haka ba eh saboda ismul fa'ili musamman in yazo mubtada'un da khabarun irin inni mutawassika yana da wajen suke ba shi suka ce kul ya kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu sai aka ce wala ana abidun ma abattum sannan wala antum abiduna ma a'budu suka ce wala ana abidun ma abattun lokacin da yazo siga ismiya jumla ismiya sun kace tana nuhin ko a gaba ba ta bota ba na kuka bota ko a gaba a yanzu dai kul ya al kafir la a'budu ma ta'buduna a yanzu wala antum abiduna ma abudu a yanzu tunda ta biyo la abudu sannan wala ana abidun a gaba sannan wala antum abiduna tunda ta biyo ana abidun ta gaba ita ma ta gabata. saboda shi fi'ilun ya tajaddadu shi ko suna yulazimu ba sani ko mun gane da suka ce inni mutawassika ni mai karɓar rayuwarka ne ina da kudura ina da iko na karɓar rayuwarka kuma zan yi don idan Allah ya ce ni mai kaza ne zai yi ko yana iko kan wannan ko to yana zai yi shi kuma khabari na can tunan mala aka rubuta kissa alai musa lokacin da Allah ta fadar suka ce mahuwan musa wa idza khiftu falki fi tabuti ko hmm? wa idza khiftu wa idza khiftu alaihim hmm? falki fi filiyan mi. to ya gaba falki fi filiyan mu ko بالساحل وعدو لو ألقيت عليك محبة مني والإسلام باشي نكسو إن ديك إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين آية نكسو na kawo ma dai muhallin shahid amma ya kamata aka baka Allah ka hawo markun ayat inna raddu ilayki ya markun ayat eh kama ayat eh ba cikin suratul qasas ba ita muka so ita ayat inna rad shikenan muhallin shahid ya zo amma son ni mala ya ja muna ayat sai mu ga yadda Allah ya jero abubuwan wanda ya kawa Allah yawa ya kawa mahaifiyar Musa alayhi salamu bisharori a waɗanda ya mata ya kawo su akan sigar fi'ili a waɗanda bai wajayi ba ya kawo su akan sigar suna bari to inda inda ne riko kuma dama dai na amma abin shahid na daidai inna raddu ilayhi ba raduhu masu mai da shi mai da shi gare ki muke is suna na ya kawo ba cewa muna mai da shi ba ba cewa zan mai da shi ba mu masu iya mai dan miki shi na ya komo to annabi Musa ya yawa jazakallahu khair ya dawo inna raduhu ilayki mu masu mai dan miki shi na waja'iluhu ba naj'aluhu ba ja'i mu masu sanya shi na min al-mursalina bai sa cikin mursalina ba ya sanya shi annabi adamu haka Allah ya ce ma mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati ko inni ja'ilun yace ismul fa'il ya kawo ja'ilun fil ardi khalifa ni mai sanya mai sanya khalifa ne a bayan kasa lokacin da yake musu magana ai ba ai adamu ba ko tunda har sun dan yi roko a taj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu hadda zuwa karshen aya wa nahnu sabbi bihamdika wa abin da muka so muke ja'ilun yin wannan ita ko to duk inda an kai isti'malin ja'if ism ismul fa'il masu arabiya sun san wannan abin da ka magana ismul fa'il ko wanda an ka tsago ga sulati ko wanda an ka tsago ga mafauka sulati yana nuna Allah mai iya wannan abin nan a lokaci guda alƙawari ya dauka sai yayi kila an fahimce ni to cewa da inni ka ba cewa ai na kashe ka ba ba da zai fassara ba ci bi sai fassara wai na kashe ka ko wa uka ilai kuma na daukake ka zuwa garan an gama saboda haka Isa ya mutu kuma Allah ya dauki abi saboda bai dawowa ko ba haka ba eh kuskure na ɗaya shi don nazarin littafan ɗan Ahmadiyya ya nazari sai bai gane ba sai kwashi ra'ayi ko ba haka ba dama haka al'amari ki duk kai nazarin wani abu in ba ka kamun ka sani ka kasu littafi ka san aƙidar wata ta kwana ko ba haka ba In inni mutawaffika lalle zan karbi rayuwarka kudurata ta Allah ne iya ko kuma kamar ya ɗauki alƙawalin zai ko yanzu bai yi ba akwai dai zai da yi sannan wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukake ka zuwa ga zan kai ka wajena ko ba haka ba ko ko zuwa ga abin da mana yasa kawo ga hujja ta wannan aya kalimar rafu tun da mai an kace rafa'a abu daga kasa ya sama ba khafada ba ko na nazala abu daga sama yayi ƙasa to wa rafi'uka ilayya kaga inda Allah kasa yake sai ya ce mi wa munziluka ilayya ko tun yana kasa sai ya ce wa ilayya sama za a yi kenan ko yana son ya nuna cewa Allah sama yake aya ta gaba Allah ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba yaqinan wallahi ba su kashe shi ba tabbas ba su kashe shi ba ehe don Allah ce wa ma salabu wa ma katabu wa ma salabu walakin shubbiha lahum ko ehe sannan kuma ne ce wa ma katalu sai zan yaqinan tawkidi na mai cike da rantsuwa wallahi ba su kashe shi ba bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya dauki abin kenan cikin alƙawarin da Allah ya yi zai wa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya to yanzu ya hada mana yayi guda ko ya wane yayi muna wane wane ya wada wane yayi rasu ka wani wa rasu ka ilayya ko to gashi ya ce barrafa abullahu ilayhi to mutawaffika wa ya ya hudin da yayi shi to sai mun jira har yanzu bai shi ba wannan shine aqida ahad sunna har yanzu bai ba amma shi wancan wanda yake fasara sai ce ni mutawaffika sai na kashe na na kashe ka wa rafi'uka ilayya kuma na dauke ka sai ce kun ce annabi Musa an dauke shi zuwa sama ko eh annabi Musa annabi Isa an dauke shi zuwa sama ko imunci sai ce to ai jumlat inni mutawaffika wa rafi'uka wa, wa rafi'uka ilayya kalimar rafi'uka ilayya ita an bayi mutawaffika sai an yi wafatu aka raf tunda a jeran ayoyin mutawaffika an ka fara faɗi sai an yi ta sannan wa rafi'uka ilayya sannan a yi ta to Allah ce barrafa ahullahu to yayi mutu yayi yayi mai wafati kila kun gane hausa ko wa ka ci yara sun da an jero kalimomin ko mhm. amma kaga a wannan duk irin wanne muka ce na duk dan bid'a duk ko da ko da mutum ahlus sunna na in ya dan karkace sai aga ya baka mamaki abin ka makka lalaba haka kajiya sai abin ya baka mamaki wannan takalima ta akhiri da yake faɗi malaman tafsiri tun su imamu tabari shekul mufassirina ya yi tahlilin ayat kan bai karanta ba kina fahimci wannan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lalle haka take ba a yi ba lokacin nan ko sannan Allah da kai ne yanzu ya ce wa ma qataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allah ilayhi to ya nuna cewa yayi guda ba ya guda ba wannan fahimtar mu a Qur'ani a zahirin Qur'ani ko sannan sai nassin hadisi ya ce haka ko ba haka ba tun nasu hadisi hadisin bukhari ya to yace ma Allah da yake zaman da sallah ya zama annabi Isa zai sako kaza kaza kaza sai ga sunan dai wa ajma'atul ummatu al umma ta yi jima'i ala anna Allah azza wa jalla akan Allah magwayi madaukaki rafa'a Isa ila samai kaji ba rafa'a Isa ila samai duk al'umma ta yi jima'i in ba Muhammadu Abdu ba da wancan ba misiri din nan ba da shaltut dan misrawa din nan wanda su ina zaton kila su malam sami su gumbiyar karatu littafin su in eh, kila sai ahlus sunna na don suna kansu suna suna sa kansu ahlus sunna shaltut da Muhammadu Abdu da waɗannan ƴan egypt ɗin na waɗanda yahuda sun kawankin wankin kai to su yi ta rubuce rubuce a haka sun karyatar da muhammadu abdu ya karyatar da musa zai dawo muhammadu abdu cikin rubuce ne da yawa da yawa ana ce mai kirari wai wanda ya kawo canji to addinin musulunci ka kawo canji shi ana kirari ai na ganin ci ba yana ko ai ya kaɗan bida ba ta ce wanda ya kawo canji wai ya taso daga ana kirari har yanzu masu wuta daga cikin masu katon adabi suna mai kirari wai ya daga ya ya dago mutane daga tsohuwar fahimtar salafawa tsohuwar fahimtar salafawa zuwa ga fahimtar yan zamani to kaga ko dai ga harkar duniya kai haka to ina ganin addini kan ba a jingina ma ga haka nan amma shaltuta ya cikin waɗannan sun gaba da irin nan fatawoyi annabi isa mai dawowa annabi mahadi tsuniya ta can gaba ne ba ila ta annabi mahadi imamul mahadi imamul mahadi tsuniya ta annabi isa mai dawowa dajjal babu dajjal illa america da ingila su addajjal bai shi'a duk da daji da ce suna addajjal eh kawai sun je kareta ko da dai ana ce musu dajjal ne amma aqida ahlus sunna akwai dajjal irin wancan ko da wadancan dajjal na ko ba haka ba eh wa min du'a ahlul islam ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون جميعا يا ساكن العرش ومن حلفهم جميعا la wallani wallazi ihtajaba bi sab'i samawati malam nan hujjalil wato ita abun ya ya ma aje hujja da ayi da hadisai bare ya koma maganganun jahilai ya hujja da su ko ba haka ba irin misalin da malam kabir gombe ka buga misali ko na dan dambe ko ko dan kokowa ne kaga ai dan kokowa ya ka jahili ka samu ya dan kokowa ko wanda ka, ka, kirshe ko ba haka ba ya ta tsakuwa ya kuma ya dare ai ka sani akan mafaci kenan to amma shi ma yake ya hika sanin Allah tunda yake sai ya dauki mutun ya nuna ma Allah ko wannan irin duk ba suna da na malamai wanda dai abun ya fito karara ko mahaukaci na ya ganewa to ga magana ita ma mai kama da irin wannan ta don haka aka cewa ga adabin larabci muna ya samu haka nan cikin harkar larabci amma aqida ba a cewa haka a kula amma irin mutane na cewa haka irin suna cikin ɗayan kurakurai da kila amawa na yi ya ce wa min du'a ahlul islami jami'a daga cikin addu'an musulmi sune ahlul islami idan hum ragibu ila Allah azza wa jalla fil idan suka yi kwadai zuwa ga Allah madaukakin sarki fil amrin nazil bihim ga wani al'amari da ya sauka gare su na musiba suna son Allah ya kunan ya musu shi ya kuna suna cewa jami'a dukkanin su babu musulmin da bai cewa haka yana cewa ya sakin arshi ya mazaunin al'arshi kaga su kan sunan Allah bisa al'arshi kenan ko ba haka ba wannan uslubi na da amawa kana ji yana cikin karatu da tattafan adabi ta tsoyoyi labarai duk kana ji amma sai dai kalimar ta saba ma aqida aqida ta ahlus sunnati wal jamaa ba a kiran Allah da kowane suna sai wanda ya kira kai da shi Allah bai ce sakana alal arshi ba bai ce sakinul arshi ba bai ce ya sakana yaskunu ba hasali ma sukunu tana da nau'i cikin ta tana tana da surki na kaskanci sukun kila an gane kalimar sinun da kafin da nunun a duk inda sun ka haɗu cikin larabci tana nuna laɗewa tana nuna tsoro tana nuna raki tana nuna kai kasa kasa duk tana nuna kalimar sinun da ka da nun in inda ta nuna laɗewa a ce sakana yaskunu maskanu wurin zama askiru hunna min haisu sakantum min dukun, ku labar da su ku su inda suka dallaga su matan naku kaga askiru hunna kalimar sinun da kafan da nununta tana nuna kaskanci wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu kaskanci ta nunawa sakana tana nuna ni tana nuna bukatuwa zuwa ga abu can Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha liyaskun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha bukatuwa zuwa ga mace na aiko don ka samu bukatar ka ka dan natsu hankalin ta ka ji to duk irin waɗannan shin da sakana na alaba da mutum cikin ɗaki ya nade kan ruwa ko damana ko zai su dukai su bugai ko kuma ya zama maskana na kaskanci ko ko ya zama mabukaci ga wani wacce ce kaggarin ta dace a samu Allah shi yasa ba a samu Allah sakana a fahimta sosai sakana ma idan yaro ga larabci an kace mu sai a ce sakana fil ko yawo yana kiri ana cewa bari wa bari ji mu sai ta kujira sai tuntsure sai wadi sai gwalti ko ba haka ba sai wata ta kyale shi sai ya kuka ya kuka ya kuka ya gaji a kyale shi sai a garan kwana doke shi ko kuma haka yaro kai ba sai a ce sakanar da shi in ji larabawa ko ba haka ba kyale shi liyaskona kaga baka siffanta Allah da wannan ko kaman shi da yake ka san shi a ah, wanda ba mallami ba ko ko dan zaune gari ko <laughs> yawa babu kalmar da ba ta to irin wannan ita mun zaune gari ta ko irin wannan ta wadda yake cewa kai wallahi diduwa ne yau da nistahi ka. ni kaza ni kaza wallahi kamar ni na ba na ko ba haka ba shi duk ya ga yau ya ta yawa wato a da kanta kamar shi ya ba kai ne ya wata ki sa'a tunda ya san in shi ka ba kai ne ba Allah ka bashi ba zai ba kai ne a duk kwarai haka haka to ba haka nuna ba ce ai kamar shi ya ba kai ne sun ya san shi ɗai ka ba kai ne ba kai ne irin haka ko a ce wance kyau gare ta kamar ita ta yi kanta Kuma haka ba ya san ita kanta za ta yi kanta ta yi kowa kyau a zato ne ba Allah ya taba ko ga wannan irin suna cikin kalamai waɗanda karkashin su wasu abubuwa suke shi yasa akwai akhlaqu shaya wadda Abu Zaid ya wani tahi ya kamata mutum ya nazartai korakurran da ka furtawa daga mutane na baka wanda ba su da kyau ya faro tun daga zaman annabi ana nan kurakurai annabi ya ɗauki matakin gyara yana ta gyara irin insha Allah wa shi'ta ya gyara laulallahu sun laulallahu laula anta wa laulallahu anta da kaza da kaza kaza da irin waɗannan irin su Qur'ani din da ya gyara la ta kulu ra'ina to duk irin waɗannan yace to kuma kurim in ma har cikin tabakar sahabbai an sami wannan kurakurai na harshe ina ga tabakar da jahilci ya yawa eh irin tamu yanzu Allah samu gani saboda haka kakka kira kakka kakka sa cikin addu'a yawwa don haka ji ta haito cikin alhibana na usulin biyana ka ce ka samu wani kalima ta roƙon Allah da ita sa sa kenan mutanen gari ka wannan mutanen gari kuma ba hujja ta ba kuma kowace kalima wanda aka tafi wa min halfihi in za su rantsuwa jami'an dukkan su ga rantsuwa da suka so ce la wallazi ihtajama bi sab'i samawati na a'a wallahi ba ya bi na rance da wanda sammai bakwai sun ka sha makance shi yallabe bayan sammai bakwai kaga ya nuna da shi jahilin ya san Allah sama yake ko sun san mai ambata ko ba haka ba amma ai ba ai ta jabi saje samawa ce ba haka hakikata yake amma kada suka cewa ko mm-hmm. dalilun akhar lokaci ya ga dan wallahi rahina na ni ne ta dogon surutu shi ko makalla wadalla mana akwai tambaya yan budan nan ko ganta shi in tuno da me to karanta ka ji ko da ke bari karanta ya hutar da kai kila wannan a mamakin yan gida na yake da suna musu ganin Allah sai suna musu Allah na sama shi na ki da dan rubuto ga tambaya cewa assalamu alaikum shin malam wai ko yan bid'a sun yarda da Isra'i da Mi'raj kila an gani tambayar da ta yi wai ko sun yarda da Isra'i da Mi'raj tun ga kuru-kuru na Allah sama yake kira kamar da muka isharar dazu-dazu manzo sallallahu alaihi wasallam ya Isra'i da Mi'raj inda wayar ta kuma ya an kai yadda ya dawo ya dawo ko A ina jin sun yadda ko sun yadda illa dai aqida ta ta kasa shiga saboda ni saboda kallabat rana ala qulubihim ma kanu ehem kuma wa arjal qulubi eh, wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbiq ash-sharr ilayhi wa kamar da mai risala ya kwani zuciyar da aka hissa ran ta riƙe alkhairi zuciyar da sharri bai yi ba to kasar nan an riga an fara karantar da mutane duk ake don ash'ariya mu'tazila da sunan tauhidi ko ba haka ba kuma hanyar zauna mutum shekara wa shekaru shi ɗaya karatu ya gama a ya gama imamu skal imamu suki ya gama ta an samai ta umul barahini kaga an kara batar da shi kenan eh umul barahin da shi ka san ka san bai san inda ya ba eh sanan ya gama ta sannan kuma an samu jawhatu tauhid jawhatu tauhid ka ce cewa ita in ka kai can da kai haka aka hardata kai aka kai can to kai amalla lamin tauhidi wanda duk ciki daga wurin shirka sai wurin kauce mahanya eh to duka ita an kai tai kaga iri ne ina ka ce mai Allah na sama ya ta fara tsaya sun yadda da Isra'i wal Mi'raj amma ba wa da kai kai da su ba insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk